بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا أشرن وتا ربيع الأول شكرا تدبو دير دريه دو دا تلاتين دا شدا hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da sha ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a lissafin turawa muna darasi na hamsin da hudu a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha li Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na ihyawu Sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria um, ina jin idan za ku iya tunawa muna kan magana ne dangane da abin da ya shafi wato adadin kabarbari da ya kamata a yi wa sallah ta jana'iza sallar gawa kenan kabbara hudu ne kabbara biyar ne kabbara kaza ne kabbara nawa ne adadin kabarbarin so muna kan kawo hujjoji akan dalilin yin kabara guda hudu bauta hadisin abi umama talbahili wanda Allah ƙara masa yadda ake cewa a sunnatu fi salati ala janayiz an yi qura'a fi takbirati al-ula bi ummi al-qur'an sunna a sallar jana'iza a karanta fatiha thumma yukabbiru thalathan wa taslimu inda al-akhirah kabbara uku sannan kuma ayi sallama a wajen kabbara ta ta hudu to wannan hadisin ce Imam Nasa'i da Ibn Hazm duk sun fitar da shi da isnadi ingantacce kamar yadda Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya faɗa a cikin Fathul Bari da kuma Imam Nawawi ya faɗa cikin Al-Majmu' yace a bisa sharadin um, yace ala ala shaykhain a bisa sharadin Bukhari da Muslim yace wannan hadisin kuma duk Imam Tahawi ya dada fitar da shi a kuma ya yi ƙari a ƙarshen sai yake cewa inda za mu tashi kenan yau ya ce ƙala zuhuri fa zakartu alladhi akhbarani abu umamata min dhalika li muhammad bin suwaid fihri faƙala qala wa ana samitu dhahak bin qais haddisu an habib bin maslama fi salati ala aljanaiz ala aljanazati مثل الذي حدثك أبو أمامة وإسنادها صحيح أيضا وهي عند النسائي ولم ولكن لم يجوز لم يجاوز بها الضحاك ابن قيس وكذلك رواه الشافعي بزيادة في متنه كما يأتي في المسألة تسعة وسبعين yace imamu zuhri yana cewa na ambaci abinda abu umama ya faɗa min zalika na wannan da ya gabata ga muhammad ibnu suwaidin fihri yace ni ma na ji haq ibn Qais yana bada hadisi daga Habib ibn Maslama Habib ibn Maslama ibn Malik al-Firi al-Makki kenan shine ake ce da shi Habibur Rum saboda yana yawan shiga kasar Rum a matsayin jihadi shine ake ce da shi Habibur Rum wannan shi Habibur Rum akwai sabanin malamai a kansa dangane da sahabi ne ko ba sahabi bane ba Um, zance mafi inganci habibin rom za a ce da shi sahabi ne amma yana cikin ƙanana sahabbai ba manya ba wannan duk magana yana kawo ta ne don ƙarfafa ingancin hadisin da muka faɗa ɗin yace fi salati alal janazati mislan haddasa ka abu umama irin kamar hadisin da abu Umama ya zantar da kai ya ce wa isnaduwa sahihun aidan riwayan nan isnadin ta ingantacce ne kuma kuma imamun nasa'i ma ya ruwaito sai dai bai ƙetare wato imam dahak bai ƙetare walakin lam yujawiz biha dahak ibn qais bai ƙetare da ya zo an bato bai ƙetare kan da dahak ibn kais ba haka imam shafi ma ya ruwaito da ƙari a cikin matanin hadisin kamar yadda za mu zo insha Allah as-sadis na shida ana abdullahi ibn abi aufa daga abdullahi ibn abi aufa yace inna ya sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru arba'an abdullahi bin abi aufa jama'a ce manzon Allah yana yin kabbara wa gawa kabbara hudu yukabbiru arba'an kaga wannan hadisi ne karara cewa idan an zo nawa za a yi hudu wannan hadisi imamul al-baihaqi ne ya fitar da shi bi sanadin sahihin fi asna'i hadisin ya'ati bi tamamihi isnadi ingantacce ne wanda hadisin zai zo insha Allah a matsala ta gaba to ya magana bari guda biyar me hujjar ayi wa wa gawa sallah ayi mata kabbara biyar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kaga hudu ya kamata ai sallama kuma duk a dada ƙara ta biyar Allahu akbar sannan ai sallama me dalili ya halatta ko bai halatta ba wannan hujja ne kuma da raddi ga malamai da waɗanda suke da ra'ayin cewa ita sallar gawa kabbara hudu kawai za a yi ba mamaki ka ci karo da wanda yake da wannan ra'ayi na cewa hudu kawai za a yi to ga dalili za a iya biyar ma وأما الخمس فلحديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى يشي كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا زيد بن أرقم طبيعة سياكسا شيء yana yi musu kabarbari a sallar gawawakinsu kabbara hudu kawai amma wata rana sai ya yi kabbara biyar a wata jana'iza abdurrahman ibn abi laila sai ce fasa'altuhu sai na tambaye shi yaya ka saba kana yin kabbara hudu kuma amma a wannan jana'izar sai muka ga kayi kabbara biyar kaga wannan ya nuna mana an koya musu wata tarbiyya idan sun ga wani abu a addini wanda ba su san shi ba ko ba su saba ganinsa ba baƙo ne ba su da dalili akai su yi tambaya ashe ba laifi ba ne don mutum ya yi aikata wani abu kuma aka tambaye shi ba rashin kunya ba ne khilafan sabani yadda wasu suke ganin cewa wai ai tambaya wai ai reni ne wai in kaga malamin ka yana abu wai ba za ka tambaye shi ba to ba haka bane wannan a aqida da manhaji na ahlus sunna wal jamaa ana yin tambaya dan qur'ani ma ce a tambaya fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ahlu zikiri. malamai kenan in ba ku da ilimi bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim haka Allah ya ce da manzo Allah mun saukan maka da alqur'ani dan kai wa mutane bayanin abin da muka saukan musu to wannan shine abin da ya kamata mu lura fasaltu sai na tambaye shi to lokacin da wani ya zo maka da wani abu da sunan addini kai baka gamsu ba baka fahimta ba kai tambaya kai tambaya ba in ya baka ansa ta gamsar da kai ka aikata in ba ta gamsar da kai ba ka kara gaba sai ka dada tambaya a gaba in ba wani abu gamsashe ka bar musu kayan su idan kuma an gamsar da kai an baka qur'ani an baka sunna shikenan daman abin da ake bukata a samu gamsuwa hujja sai na tambaye shi faƙala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha yace annabi yana yin kabarbari guda biyar din nan ne shi sa wata riwaya kun gaisa a bracket baina qausain fala atrukuha hali ahadin ba'dahu abadan ba zan taba barin ku kabbara biyar din nan wai saboda ra'ayin wani ba wani baya so ai biyar kuma ni na san annabi yana yin biyar ba zan taba bari bar abada wannan ita ce wato za mu yi sunna ko ana dakawa a turmi kenan kwarai da gaske wannan salaf ne malam magabata ne abin da ya dame su ya tabbata cewa annabi yayi in dai annabi yayi abu to kada ka yadda ka bar wannan abu har abada wai dan ra'ayin wani ko dan a gidanku ba a so ka yi sunna ko dan abokananka ba sa so ka yi sunna ko dan makotanka ba sa so ka yi sunna ko a makarantar ku ba a so ka yi sunna ko a kasuwar ku ba sa so ka ki sunna a abinda ka hau ya tsirantar da kai a kiyamar ka sai ka kyale shi saboda ra'ayin wani a wannan ba daidai ba ne. so kullum jama'a ana karatu ne dan yi koyi da salaf magabata na kwarai yi koyi da su sun ce ba za mu bari ba saboda zancen wani ba za mu bari ba saboda ra'ayin wani kullum muna faɗa muna maimaitawa shi wanda zai zo da bid'a yada tafa yake tallan tafa yake yanzu bid'a fa yawo da ita ake a titi ana kada mata ganga ana ihu ana tallata ta da wani dalili ahlus sunna zai ji nauyin fitar da sunna yayin bayanin ta kuma da wani dalili ahlus sunna shi zai ki aikata sunna dan bid'a ya fito yayi bid'a sa a titi ya kada mata ganga an yi rawa an yi kida an yi shewa a shekara sau ɗaya ko sau biyu ko ba ka bane kai kuma addininka bai baka damar ka fita titi ba don kai ba harkar riya kake yi ba kai biyayya aka ce kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wani ya gagara dan ne so lokaci yi da ya kamata mu fito mu aikata abinda annabi ya ce aikata kuma shine rayuwar ya mema abu mai daɗi a cikin rayuwar in baka ba annabi ba me mai daɗi me a ciki babu komai don annabin shine saura wallahi wannan jama'a shine aqida ta ahlus sunna wal jama'a abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi aqwalihi wa af'alihi abi annabi a ci ayyukansa da kuma maganganunsa kenan yanzu dai bamu da matsala kabbara biyar ta tabbata Allah ya bawa malaman mazhaba haƙuri da suka ce sai an tsaya a kabbara hudu ba daidai ba ne a dakatar da mutane a ce sai hudu kaɗai za a yi tunda sunna ta tabbata annabi ya yi sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisin dan ƙarin bayani akhrajahu muslim imamu muslim ne ya fitar da shi a sayinsa da abu dawuda da nasa'i da tirmizi da ibnu maja da tahawi da baihaqi da dayalisi da ahmad duk sun raito gaba daya hadisi ne kuma tabbatacce ingantacce daga Abdurrahman ibn Abi Laila malai shi sun ma kharaja tahawi wa Daraqutni wa Ahmad min turuqin ukhra bayan waɗannan hanyoyi sai gashi imamu Tahawi da Imam Daraqutni da imamu Ahmad kuma duk sun fitar da wannan hadisin ta wasu hanyoyin daban anhu da gare shi binawi da eh, bihi nahwa kuma kamancin wannan daga abdurrahman ibn abi laila wa ziyadatu lahum wannan kare-kare da ya zo a cikin hadisin wanda aka sashi tsakanin baka na su hawi ne da dara kudini da amad wallati fiha lidara kudini akwai kuma wata ziyada wadda take tsakiya a ciki li ahadin ba da wadannan ta imamu dara kudini ce wa qala tirmidhi hadithun hasanun sahih imamu tirmidhi ce wannan hadisi na magana yin kabbara biyar wa jana'iza idan an yi mutuwa hadisi ne hasanun Sahi. wa ba ba ba'du alil ilmi ila hada min ashabi annabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin malamai mazuwa ilimi sun tafi akan wannan ra'ayi cewa za a yi kabbara biyar wa gairi ra'awu takbir ala janazati khamsan tirmizi yace malamai sun gani cewa ana yi wa gawa kabbara biyar ba hudu kadai ba وقال أحمد وإسحاق إمام أحمد إسحاق إكتا إذا كبر الإمام على الجنازة خمسا فإنه يتبع الإمام إذا هل لمن دنك يي كبر بير إن يي كبر بير أتكين صلى ستغاوات كبيشي أنغاني كو يو كبيشي صلى كما بتباتي با to sai maganar maganar shida imam mai littafin iziya ya kawo a sallar jana'iza ya yi bayani akan adadin kabarbari a malikiya cewa hudu ne ya ce to shi ma amma da ya ce in liman din ya yi ba za sallah ba ta ɓaci ba ina fata ana fahimta yawa ba za a ce sallah din ta lalace ba to sai magana shida ma bayan shida kuma ga kuma ma bakwai gaba dai gaba dai kenan wa amma sittu wa sab'u fa kenan yanzu so muke mu ce nasi kuma duk ya dada tabbatarwa za a yi kabbara shida za a yi yin kabbara bakwai bayan hudu in ka ga dama ka yi shida in ka ga dama ka yi bakwai ga hujjoji kamar haka ففيها بعض الآثار الموقوفة أقوي آثار حديثي موقوفي أنشي الموقوف حديث دي زي كان صحابي مجانا صحابي يقول يا ما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك دزن شندا كدنغن تاشيغا صحابي كو قولي كو فعلي to wannan shine ake ce da shi mawquf to akwai maganganun sahabbai akan wannan to kuma kun ga maganganun su ma hujja ne tunda su din su suke zaune tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya musu suka kuma koya walakin na fi hukumin al marfu'a to hadisan ma mawqufan suna da hukuncin marfu'ai kamar ma annabin ne ya faɗa malamai sun kara musu daraja suka ce daidai suke ma da maganar da annabi ya faɗa din lianna da kibar sahaba ata biha ala mashhadin min as-sahabati duna an ya'rida alayhi ahad minhum saboda wani daga cikin manya manyan sahabbai ya aikata waɗannan kabar-bari shida ko bakwai a gaban da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi sallama. kuma ba wanda ya masa musu akan abin da yi kaga inda cewa kabbara shida bata halatta ba kabbara bakwai bata halatta ba to da idan ya aikata za su musanta masa amma sai shiru shirin da suka yi dalili ne na nuna cewa ashe ya halatta a yi waɗannan kabarbarin al'awwal an abdullahi bin mughaffal فرقو عبد الله بن مغفل يشي أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم التفت إلينا فقال إنه بدري الله أكبر قال الشعبي وقدم القمة من الشام فقال لابن مسؤول إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسا فلو وق... فلو فلو وقتم لنا وقتا نتابعكم عليه فأطرق عبد الله ساعة ثم قال انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد أخرجه ابن حزم في المحلى بهذا التمام وقال وهذا إسناد غاية في الصحة hadisi na farko da yake nuna halaccin yin kabarbari sama da biyar shida kenan hadisin abdullahi bin mughaffal radiyallahu anhu abdullahi bin mughaffal yake cewa ali bin abi talib kalin annabi sallallahu alaihi sallama halifan manzo Allah sallallahu sallama na hudu sannan kuma mijin yar manzon Allah din sallallahu alaihi sallama baban Hassan da Husaini jikokin annabi sallallahu alaihi Sallama ya yi sallah wa jana'iza wataran fakabbara alaiha ko alaihi sittan ya yi sallar jana'iza sai ya kabbara wata jana'iza kabbara shida sittan aliyu ne ya yi ko bayan ya yi sai ya juyo ya kalli su waɗanda suka yi sallar jana'izan yace innahu badari na masa kabbara shida ne wannan bawan Allah saboda dan badar ne me dan badar badari wanda ya halarci yakin badar kun san ku daban ne a cikin sabon ma an ce mutum badari ne to wannan ai daban ne ai ko ba ka bane ba innahu badari kenan idan mutum yana da wani matsayi na musamman ya halatta a yi masa nawa shida wani mutum mai matsayi da daraja a cikin al'umma idan liman ya zo mai sallama sai ya zo mai sallah to ya masa kabbara shi da lafiyayyu saboda yana da matsayi imamu sha'abi yake cewa alkama ya zo daga ƙasar sham alkama ya zo daga ƙasar sham sai yake gaya wa abdullahi bin mas'ud almajiri ne ga abdullahi dan mas'ud sai yake ce da shi ‘yan uwanka a ƙasar sham suna yin kabbara biyar wa jana'izarsu ku lura wataƙila kai a najeriya kana hudu ko to a wancan lokacin su kuma mutanen shan biyar ma suke ka gari addinin kuma duk ne to shine yake gaya masa cewa ‘yan uwanka malamai sahabbai suna yin kabbara wa jana'iza a ƙasashen kabara kabbara biyar ya ce dama kun iyakance mana kalmar waƙattun tana nufin haddattum lana adadan maksusan da kun keɓance mana wani adadi keɓantacce na kabarbarin sallar jana'iza ɗin nan wanda za mu muku biyayya mu bi ku kamar yadda kuka yi mu ma mu yi yake ga Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud fa atraqa sa'atan ya dan kifa kansa haka shine atraqa mutum ya dan kifa kansa ya shiru shine sa'a yana tunani sannan sai ya ce unzuru jana'izakum ku duba jana'izarku ku duba gawawakinku ku فكبروا عليها ما a أئمتكم كي وجنائزكم كي وقاوكم صلى ku sallah, musu kabarbari irin adadin kabarbarin da limamanku suka yi in ji dan abdullahi dan mas'ud yace la waqta wala adada ba za mu iyakance ba kuma ba za mu gaya muku wani adadi ba abinda limamanku suka yi malamanku idan limaminka ya ɗauki ra'ayin hudu ne hudu ya yi kai hudu idan limaminka ya ɗauki ra'ayin biyar ya yi karatu ya gane ana yin biyar har ma shida ya yi shida ce ni ba zan bi ka ba ni dan malikiya ne ko ni dan kaza ne a'a ka yi abin da liman ɗin ka yi wannan haka ibn azam ya fidda wannan nassi a cikin muhalla kuma bi hada tamam a cike nassin bai yi komai ba yace isnadi ne wannan iyakar inganci fi ghayati sihhati albani yace qultu wa qad akhraja minhu qissata ali radiyallahu anhu abu daud fi masail abu daud ya ya ya fitar da wannan kissa ta ali din a masail dinsa daga imam ahmad da imamu tahawi wal hakim wal baihaqi wa sanaduhum sayyun ala shart shaykhain duk waɗannan su ruwaito da isnadi ingantacce a bisa sharaɗin bukari da muslim wa hiya inda al-bukhari fi al-maghazi duna qawlihi sittan imam al-bukhari ma ya ruwaito a cikin maghazi amma bai faɗi kalmar sittan ba wa qissatu ibn mas'ud akhrajaha at-tahawi wal bayhaqi nahwahu wannan kisa ta abdullahi dan mas'ud da da shi da alqama imam at-tahawi da imam al-bayhaqi ya fitar da su sun fitar da kisa. makamanciyar wannan to yanzu mun samu hujjar nawa shida ko to ga wani dalilin na biyu an abdullahi bin an abdul an abdi khairin sunan shi kuma wani abdi khair masha Allah Aliyu radiyallahu علي رضي الله عنه يكبر ahli أهل بدر ستا يشي bin abi talib da دبيئة yana yin kabbara ga mutanen badar nawa yake musu shida وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا sauran sahabbai wanda ba su je yakin badar ba kuma yana musu biyar wa ala sa'irin nasi arba'an wa sauran mutane kuma yana musu nawa hudu ka duba aliyu shi kadai nawa yake shida biyar hudu to kaga ilimi ke to kaga kai maliman sai ka duba ka gani manyan mutane masu matsayi masu daraja wanda suka bautu a rayuwa suna hidima wa addinin musulunci idan sun mutu in an zo za a yi musu sallah limamai ya kamata ku rinka canja ku bambanta su da sauran mutane kwarai da gaske ai shine daɗin mutum ya karanta sunna din idan mutum mai matsayi ne sai ke ta zuba mai kabarbarin nan ka san tsakanin kowace kabara da kowace kabbara addu'a ne amma ba wai kawai kowa da kowa a masa wannan hudun ba hudun fa jama'a ba nassi ne ya ce wai dole sai hudu za a tsaya a kai ba amma ka lura la'alla tun da ka tashi ake sallar jana'iza in dai ka je nawa kake ji hudu to kaga ashe akwai bukatan malamai a daɗa aiki da nassoshin da aka karanta kuma kada a rike wata mazhaba kwaya ɗaya ko wani ra'ayi kwaya ɗaya ko wani hadisi kwaya ɗaya hadisan annabi suna da yawa sai a lalle ka dama aikin malami leke-leke da bincike-bincike ya binciko in dai na ya tabbata to ya ɗabbaka shi kai ma abin alfahari ne a gare ka a ce yau Allah ya ɗauki ranka an tashe ka cikin masu ɗabbaka sunnar annabi kayi waccar kayi wannan kayi waccar kayi wannan ka tabbatar sannan kuma akwai at-ta'limu lin-nas karantar da mutane yanzu lokacin da ka je sallar jana'iza sai suka ji a matsayin ka na liman kayi wa wani mawaci kabbara shida da an saba kana yin biyar ka karantar da su ko dai su tambaye ko kuma su a'a wai yau kam liman rabkan waye ne koya akai kaga za su tambaya in sun tambayi mazuwa ilimi sai su gaya musu ai ya halatta ai kabbara shidan ma kaga anan baka fito da sunnar annabi ba ka fito da ita fili ya fi a dankare akan abu guda ɗaya kamar yanzu misalin tahiya ne tahiyatu lillah nan da aka saba tana nan kala kala kala kala tahiya ta kai kala wajen bakwai amma yawanci mutane sun su rike kwaya ɗaya su yi ta yin ta kullun ita so ya kamata a karanta su duka a rinka maimaitawa lokaci ai wannan lokaci ai wancan da kuma salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma kala kala ne salatin annabi ya kai sama da bakwai shi ma ya kamata a rinka yi ana caccanjawa yau ai wancan yau ai wannan da addu'o'in da ake na bude sallah du'a istiftahi salah shi ma kala kala kala ne annabi ya koyar ba ɗaya ba da annabi so yake ai kwaya ɗayan da sai koya musu kwaya ɗaya kadai to amma sai koya musu da yawa dan su rinka aikatawa da yawa addu'o'in da ake a cikin ruku'i ba kullun subhana rabbiyal a'la ake yi ba ai subhana rabbiyal azim kadai ake yi ba suna nan kala kala kala addu'o'in cikin sujada kala kala kala addu'o'in bayan tahiya kala kala su ba kwaya ɗaya ake koya ba sai a je makaranta a koyo kala kala yau ai wancan gobe ai wannan addu'o'in da ake yi da safe ba guda ɗaya ake yi ba da wanda ake yi da yamma ba guda ɗaya ake yi ba wanda ake zuwa makabarta ba kwaya ɗaya ba ne kala-kala ne to ita sunna amfaninta shine jama'a a rinka yinta ana ɗabbakawa ana aikatawa don ya zamanto an raya sunna annabi din sallallahu alaihi wasallama kuma an yi aiki da ilimi kuna tare da ni ko to sai um, yace akhrajahu at-tahawi wa ad qutni ومن طريقه البيهقي وسنده سيون الرجال ثقات كلهم الثالث دليل نوكو دقا أم موسى بن عبد الله بن يزيد أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا كذا ونكاري Ali bin Abi Talib wannan duk lokacin da yake shugabanci ne in an yi mutuwa ga yanda yake yi to yayi sallah wa Abi Qatada da zo ya mai kabbara sai masa kabbara bakwai sab'an bakwai ya masa wa kana badariyan shi din ma dan badar ne shi an badar din ma mataki mataki ne ke wancan badari ne ya masa shida wannan ma badari ne ko ba ka bane ya masa bakwai kaga yanzu aliyu dai bai zai abin nan a san ra'ayinsa ba kuma da ba dan ya tabbata annabi da bi zai ba su ashe ya jama'a ya halatta yi kabbara sallar jana'iza guda bakwai ma'ana kabbara bakwai a cikin sallar jana'iza wannan hadisi akhrajahu at-tahawi wal baihaqi bi sanadin sahih ala shart muslim lakin allahu al baihaqi bi qawli sai dai wannan hadisin imam al baihaqi da zo karshen sai dan illata shi yace innahu ghalatun wannan hadisin akwai kuskure a cikin injiwa inji baihaqi لأن أبا قتادة رضي الله عنه بقي بعد علي رضي الله عنه مدة طويلة هنا أبو سيما لمي لقوا قولي قوا قولي دا توني توني كاقا يزني دا كي قبا ديما سكي جيكي cewa Aliyu ya yi wa Abu sallah ya masa kabbara bakwai Imam al-Bayhaqi da yazo ya ga hadisin nan ya gani ya gani ya ce a'a akwai kuskure a ciki sai dai wani mutum ba Abu Katada ba yace wannan abu da din ya daɗe bayan sayyidina aliyu ma bayan aliyu ma ya bar duniya ma ya dade a'a to in ya daɗe <laughs> bayan aliyu ya akai aliyu ya masa sallah ya masa kabbara bakwai to yau fa za fafata to aikin malamai kenan yanzu kaga gaskiya gwiwa mu ta yi sanyi <laughs> to ilimi kenan su malamai idan sun zo sun karanta nassi wato suna duba shi bi jami'il yani bi mukhtalifil ab'ad bangarori da dama ba wai kai ka karanta abu kawai kai shiru ba to waye abu da sannan waye aliyu sannan shi wannan abu da yaushe rasu kuma ali bin abi talib yaushe mulki haka din ne ba mamaki a samu kuskure masu riwaya wani ya wajen karantar da almajiransa ya yi ya kira abu da almajirai su rubuta abu da ne hadisi hadisi ya zo shiga duniya a ɗauka abu da ne bai haƙi ya ce hadisin na yana da illa ne illar abu da aka ce aliyu ya masa sallah to shi ya ma daɗe bayan aliyu bin abi talib ya ma daɗe bai mutu ba da shi ma aka yi wa aliyu bin abi talib sallah kenan za a ci to bari mu ji ya za a yi hafiz ibn hajar al-asqalani makanikin hadisi kenan yana da littafin sa talqisul habib yayi raddi ga wannan magana ta imam al-baihaqi shi kuma to bari mu ji me zai ce qultu وهذه علة بقوله قلت حافظ نتي وهذه علة غير قادها wannan illar da imamul bai haƙi ya faɗa fa ba illa ce mai sukan hadisi ba fa jama'a wa qad qila inna ta ta mata fi khilafati ali to ai akwai riwaya da ta nuna cewa abu qatada nan bai dade ba a lokacin halifancin ali bin abi talib din ya rasu an faɗi haka wa hadha huwa rajihu kuma ra'ayin nan guda biyu da wanda yace ce Abu Qatada ya rasu a lokacin halifancin Ali bin Abi Talib da kuma riwayar da ta ce Abu Qatada ya dade har bayan Aliyu ra'ayi ne guda biyu to a wajen malamai wacce ce tafi inganci Hafiz Ibn Hajar ya ce wanda ta ce bai daɗe ɗin ba ya rasu a lokacin halifancin Ali bin Abi Talib wannan ɗin ita tafi inganci. Al'ilmu kenan. bari ka ji albani kuma yana gefe yanzu ka duk ya tuturo mana ya ce wa sabaqahu ila hadha ibn turkumani fil jawhar naqi farajehu wannan magana ta hafiz ibn hajar da ya cewa lalle abokata da kam ya mutu a lokacin halifancin aliyu bin abi talib ba hafiz ibn hajar ne kaɗai fara faɗa ba ibn turkumani ya faɗa a cikin littafin Al-Jawharun naqi ya faɗi wannan ra'ayin kenan ba wani abu ne sabon ba bakon abu bane balanta kace hafiz ibn hajar yana da ra'ayi ne akai dama an riga shi kenan fa magana nan cewa abu kata da ya rasu a lokacin halifancin aliyu din nan tana da ƙarfi amma faraji'u ka koma cikin wannan littafin Al-Jawharun naqi din na ibn turkumani sai ka samu ƙarin bayani to ya za yi yanzu mun sallama abu kata da ya rasu ina lokacin halifancin ali to daman karku damu ba kabbara bakwai din ake kai farmaki a kanta ba ko ba ka bane ba a shi wanda aka yi kabbara bakwai din kaga dai maganar kabbara bakwai lafiya lau tana nan a zaune so wanda aka yi kabbara bakwai din ake ake tattaunawa so ya jama'a nan su kulura da wani abu guda bari mu dauki wani abu na riba wannan hadisan da kuke gani ana karanta ana ba wasu ana ba da mutanen duniya suna yi wa Allah bauta da shi ka duba yadda subhanallah alazim yadda malamai suke wahala wajen tacewa da bibiyar su fitar maka da abin da yake ingantacci kawai wani ya zo ya zauna dare daya ya zo ya baka ra'ayi bai baka hadisi ba bai baka maganar Allah ba bai baka magana wani malami amintacce ba kawai ya zo ya dora ka akan wani ra'ayi ya ce kuma akan wannan ra'ayin wai akan su ka yi wa Allah bauta an bai wutar da hankalinka ba to shi yasa kullun da'awa ta sunna cewa ake ku dora mutane ku hada su da nassi ku hada su da nassi ku hada su da nassi duk abin da za a ce wa wani mutum ya da sunan ibada sunan addini to a bashi nassi ya karanta ya fahimta ya san cewa magabatansa da suka fi shi takawa da tsoron Allah ga abin da suka yi amma ba ya zo a dora mutane akan wani abu wanda yake yana yawo a cikin iska ba ba daidai bane kun fahimce ni jayyid albani yace qultu fa hadhihi atharun sahihatun an as-sahabati tadullu ala anna al-amala bil khamsi wa sitti takbira wa sitti takbiratin istamarra ila ma ba'da an-nabi sallallahu alaihi waɗannan fa maganganu ne ingantattu daga sahabbai da suke nuna cewa ashe lalle aiki da kabbara biyar har shida ɗin nan wani abu ne da ya wuce har zuwa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace khilafan limanid da al ijma'a alal al arba'i faqat sabanin wanda yayi da'awar ijima'i. ya ce ai an yi ijima'i kabarbarin sallar jana'iza hudu ne kawai ta yanzu wanda ya wannan magana ya ce an yi ijima'i kabarbarin da za a yi wa sallar gawa hudu ne kawai kaga ijima'in nan bai ba tun daga wasu malamai nan an faɗa ka kuma wannan magana dole sai an juya ta an canja ta kenan ko ba ka bane ba khilafan liman idda al ijma' sabanin ga wanda ya da'awar ijimai so karka kuskura wata ranka sake jiki ka ce an yi ijimai kabar bari hudu ne la'alla karamin ɗalibi ma wanda bai mun karatu ba in ya saurari ilimi zai ce a aiko akwai maganganu da suka nuna ya halatta a shida ai bakwai ai sama da haka وقد حقق القول في بطلان هذه الدعوة ابن يا يا يا يا da take nuna cewa ijma'i akan kabar bari hudu ba daidai ba ne a cikin littafinsa al-muhalla ya yi kace-kace da wannan maganar ya nuna sam ba wani magana ijma'i tun daga nasoshi nan an samu daga magabata na kwarai ina magana abin da aliyu ya yi ina magana abin da wani ya yi so ashe ba haka bane wannan da'awar ijma'i din kuskure ne dal sai magana kabbara tara ashe a iya yin tara ma a ninka kudin a ninka a ƙara ɗaya ma ya halatta a kabbara tara ko bai halatta ba ga dalili albani ya ce fafihi hadisani akwai hadisai guda biyu al'awwal an abdullahi bin zubair daga abdullahi bin zubair أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات da annab sallallahu alaihi wasallam yayi sallar jana'iza wa sayyidina hamza mun karanta da ku sai masa kabbara tara tara ya zuba masa ashe ga kabbara tara ta halatta to ina maganar da'awar ijma'i cewa hudu ne kawai to ijma'in ya samu matsala kenan وقد مضى بتمامه وتخريجه في الثاني من المسألة تسعة وخمسين wannan hadisin mun karanta shi da takarijinsa sa gabaki daya a matsala ta hamsin da tara kamar yadda ya gabata wa hadha adadu huwa aktharu ma waqafna alayhi min at-takbiri ala al-janazati albani yace waɗannan adadi ko wannan adadi na tara din shine iya mafi yawan abin da muka samu tsayawa a kai na riwayoyi mun yi bincike mun yi bincike mun samu gejin kabbara da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa jana'iza tara ne fayuqafu indahu wala yuzadu alaihi a tsaya a kansa kada a ƙara kan wani liman saboda ƙoƙari da neman lada ya je ya ƙara in ka ƙara sai an tambaye ka wa ya ƙara ƙwarai kuwa sai ka kawo nassi ka ga daɗin addini ko ai daman an riga an yi shi addinin an aikata shi mun kawai cewa aka yi kwafa kai ne an baka littafi an ce kwafa shafi ɗaya ne rubutun ka kwafi shafi ɗin kuma ka je ka karo har da rabi ka ce gashi har da rabi ma ka karo sai a ce ba da bukata <laughs> kun bayance ni ko to shi wannan shine daɗin sunna kenan inda aka tsaya ka tsaya ya kifu inda amrihi ka tsaya inda aka umarce ka walahu an yanqusa minhu ila al-arba'a albani yace eh mutum yana da dama ya iya ragewa har zuwa kabbara hudu haka ne ko wa huwa aqallu ma warad to hudu kuma shine mafi karancin abin da yazo kenan hudu tara kana da yanci kai hudu kai biyar kai shida kai bakwai kai tara ina fata ana fahimta duk wannan ya zo amma ba ka da yancin kai goma sha ɗaya sha biyu sha bai halatta ba kamar yadda kuma bai halatta ka uku ba ina a tun da an ce ka iya yin tara ai an baka dama kenan amma uku fa dole ka kai hudu to idan wani ya sallar jana'iza shi kuma ya watsa kabbara uku fa ya sallama ya za a yi sai a ce malam dawo ka kara ɗiyar ina ba ta ana fahimta haka mai iziya ya ce ya ce idan ya tauye to sai ya cika to ai kwarai da gaske sai ya cika to don waɗannan kabarbari guda hudun fa dole ne dole ne ba a yadda za a yi sallar jana'iza ba a yi kabbara hudun nan ba dole ne sai sun cika hudu قال ابن القيم في زاد المعاد بعد أن ذكر بعض ما أوردنا من الآثار والأخبار ابن القيم أشكل لتاف زاد المعاد وأنا لتاف ينادى كو وري ينادى البركة kuma yana da kyau ga ɗaliban ilimi da masu sha'awar bincike a ilimin addinin musulunci Lallai kada mutum ya zamanto gidansa babu littafin Zadulma'ad. zadul ma'ad sunan littafin zadul ma'ad wato wato guziri na makoma guziri na makoma guzirin lahira ya kamata gidanka babu guzirin lahira sai ka ajiye shi ka rinka dan dubawa wata ran malami ya ambata sai ka je ka dan bude ka duba ko baka duba ba ma in ka mutu ƴaƴanka sace ka baba yana da zadul ma'ad ko ba ka bane ba da ka mutu ka bar musu nobels ba da ka mutu ka bar musu suka wasan kwaikwayo da fimafimai fa an fahimce ni irin littafai masu albarka in an faɗe su mutu ya rinka rubuta ya rinka neman sisiya akwai albarka kwarai da gaske ya ce wa a atharun sahiha fala mujiba lil man'i minha wan nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamna mimma zada ala al arba bal fa'alahu huwa ashabuhu min ba'dihi yace wannan hadisai ne ingantattu um, babu wani dalilin da zai hana a aiki da su lallai a aiki da su kuma annabi sallallahu alaihi bai hana a ƙara hudu ba annabi sallallahu alaihi lam yamna min ma zada alal arba annabi bai hana a yi ƙari sama da hudu ba bal fa'alahu huwa wa ashabuhu bari ma dai annabi ya aikata haka da shi da sahabbansa duka min badi sabon su suka zo bayan su sun aikata to me ake nema zan ce ya kare to ina son tambaye ku wai me yasa ake samun ga kuma sai a samu wata mazhaba ko wasu malamai sun tsaya akan wani ra'ayi me yasa ake samun haka na farko ku fahimci wannan ba wai ra'ayi ne ko son zuciya ba fa su ma ai sun dogara da wani abu tunda hudun ai akwai hujja akai to amma zai iya yiwa ka san shi ilimi kogi ne ilimi yana da faɗi zai iya yiwa hadisan da suka ce a yi biyar ɗin shida bakwai takwas tara su ba su riski hadisan ba ka ji wannan na biyu kuma wataƙila ba su inganta ba a wajensu hanyar da labarin shida ɗin ya zo musu ko bakwai ɗin ya zo musu bai inganta ba ne su a wajensu da haka za su wadatu da abin da suke da tabbas suke da garanti a kai wanda kuma suke da shakka ko ɗarɗar a kai to sai ka gala Allah ba za su aikata shi ba saboda rashin ingancin wannan magana a wajensu amma ba son zuciya ba ne ba kuma ra'ayi ba ne to yanzu nabi da ya zo Allah ya masa ni'ima a wannan zamanin ya karanta wancan ra'ayi din da ya ce a yi hudu kadai ya zo ya daɗa bincike kuma ya samu wani ra'ayin da ya ce a yin biyar a shida a iya kaza kaga yawancin ilimi ne wannan ma ilimi ne to kuma sai ya zo ya makale kuɗin kaɗai ya ƙi ya aikata wannan a'a kenan ya yi imani da wani bangare na nassi ya kuma kafirce wani to shine ake so kullum mutum ya zama yana haɗa mazhaba idan wacce mazhabar ta takaita wacce kuma ta cika ta sai ka yi ba laifi bane ba saboda nassi ya tabbata akan wannan abin zargi shi da mutum ya zauna ya kirkiro wani abin da bai da hujja daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama albani ya ce قلت وقد استدل المانعون من الزيادة على الأربع بأمرين to ga ƙarin bayani da ƙarin haske akan abin da muka faɗa akwai waɗanda suka hana a yi hudun to su ma sun kafa hujja da dalili da al'amura guda biyu wanda suka ce hudu kadai za a tsaya bai halatta a ƙara ba ga dalilinsu al'awwal al'ijima suka ce ai malamai sun yi ijima'i ba mun gaya muku cewa wasu sun ce an yi ijima'i ba to albani ya ce wa qad taqaddama bayanu khata'i zalik kuma bayanin kuskuren ijima'i din ba ya gabata ba ba an gaya maka cewa wannan maganar ijma'in ba haka bane ba har an ce maka ibn hazan ya faɗa a cikin muhalla cewa ga shi dalilai da suka nuna ba haka bane ba to kaga wannan ai illar ta kau su dogaran su an yi ijma'i to an gaya muku ijma'in ba damun me ake nufi da ijma'i malamai duka gaba ɗaya su haɗu su haɗa baki da ra'ayi cewa an tsaya akan wannan ra'ayin guda ɗaya to sai aka samu ashe ijma'in wasu ne suka yi wasu kuma ba su ba to kaga kuma bai zama ijma'i ba kun fahimci wannan na biyu ma ja'a fi ba'd al ahadith kana akhira ma kabbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala al janazati arba'an to an zo an samu a wasu riwaya a wasu hadisan sahabbai suna cewa ai abu na ƙarshe kabbarbarin da annabi ya yi a rayuwarsa a ƙarshe kabbara hudu ne sai suka ce to kaga bayan wancan ijma'in to ai abu na ƙarshe ma da annabi ya yi ya mutu a kai sallallahu alaihi wasallama kabbara hudu ne sai suka ce kawai mu riƙe hudun mu to yanzu ya zamu yi tunda an gaya musu an ce abu na ƙarshe da annabi yake nan hudu ne albani ya sauko kasa ya ce wal jawabu da'ifun <laughs> jawabin akan wannan shine maganar dogaro maganar dogaro akan cewa annabi abin da ya na ƙarshe a rayuwarsa kabbara hudu ne hadisin ma bai inganta ba da'ifi lahu turqun ba'daha shaddu da'fan min ba'd albani yace lalle hadisin yana da hanyoyi amma kowane hanya wata ta wata rauni kasan shi hadisi yana ma iya tashi a farfado a yayyafa masa ruwa ya miƙe idan wata hanyar ɗan dama dama ne to wannan shi wannan hadisin da ke magana akan abu na ƙarshe da manzon Allah ya yanka barbari hudu ne to in ka lalumo wani sai ka gama ya ma hudu muni kaga ba magana tashi kenan fala yasluhu at-tamassuku bihi bai inganta ba bai yi daidai ba a yi riko da shi برد الثابت عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة المستفيضة أي رد أبن دي إنغنتي تبتا daga hadisai sahihai waɗanda suke mashurai su ne mustafida yaya za ku ɗauki rubabban hadisi ku kore ingantacce bayan an gaya muku ingantacciyar riwaya daga baya قال الحافظ في التلخيص littafin talkhisul habir na hafiz ibn hajar ɗin yana da kyau shi ma ya faɗa a ciki wa min qablihi al-hazimiyyu imam al-albani yace yayi magana imam al-hazimi yayi wannan magana a cikin littafin magana a cikin as ya faɗi mujalladi na kaza na uku yace ruya min ghairi wajhin kulluha da'ifa sun fada sun ce an ruwaito wannan hadisi ta hanya ba ɗaya ba amma dukkan su masu rauni ne wa amma ma ja'a fil majmu'a amma al majma'a majma'i zawaid kenan wa manba al fawaid um kissar da ta zo ko riwayar da ta zo ko maganar da ta zo a cikin majma'i zawaid ga ta nan ga wata matsalar kuma ya koro ta bari mu ji ya za a yi da ita wani bin abbas radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أهد فكبر تسعا تسعا ثم سبعا سبعا ثم أربعا أربعا حتى لحق بالله مجمع الزوائد أتشوان لتافي قاوة رواية قبل الله عباس yana ba da labari ai manzon Allah ya yi sallah wa waɗanda aka kashe a ya musu tara tara sannan bakwai bakwai sannan hudu hudu haka ya yi ta yi kuma hatta lahiqa Allah har ya gamu da Allah ga wata riwaya to in kun kore wancan kun ce bai inganta ba to ya za a yi da wannan riwaya ka duba fa albani ya kamata abokin jayayen sai kamata ya nemo waɗannan hadisan ya kawo mai amma saboda amana ta ilimi shi zai fita ya je ya nemo wasu hadisan da za su iya cin karo akan ra'ayin da ya gino kai. kuma ya nemi ya zai ya ba su ansa in har sun inganta gaba daya to dole fatawa ta canja idan kuma wani ya inganta wani bai inganta ba to za a ba wa mutane fatawa ne akan riwaya ingantacciya saboda ba a gina mutane akan riwaya da'ifiya hadisi da'ifi hadisin da bai inganta ba a zo a sa mutane su bauta Allah da shi a'a to yanzu ya zamu yi da wannan riwayar ya ce da ƙarshe hatta lahika billah yace rawahu tabarani fil kabir wal awsat wa isnaduhu hasan yace to imam tabarani ya ruwaito shi a cikin al kabir wal awsat yace kuma isnadin sa hasan ne to yace to fa huwa mardudun min wajhaini shi ma wannan hadisin za a juyar da shi ta fuskoki guda biyu da ilimi fa ba da ka ba na farko al-awwal annahu mukhalifun li qawli al-hafiz ibn hajar wa man qablahu min al-a'immah alladhina sarrahu bi anna turuq al-hadith kullaha da'ifa yanzu wannan magana in kun lura ai ya ci karo da abinda hafiz ibn hajar ya faɗa da malaman da suka gabace shi da muka kawo suka ce hanyoyin hadisin da yake nuna annabi har ya bar duniya yana yin kabarbari hudu ne waɗannan hanyoyin gaba ɗaya hanyoyin suka ce masu rauni ne ba haka suka faɗa ba to gashi kuma an kawo wata hanya kuma an ce hadisin hasan ne to wannan kaga ya nuna akwai cin karo kenan ɗaya kenan sannan yace Sani annal hadith akhrajahu at-tabarani fi al-mu'jam al-kabir wannan hadisin tabarani ya fi da shi a cikin mu'jam al-kabir wa isnaduhu hakada Allah jikan albani yace to ga ma hadisin a cikin mu'jam al-kabir din قال حدثنا أحمد بن القاسم الطائي قال حدثنا بشر بن الوليد الكندي قال حدثنا أبو يوسف القاضي قال حدثني نافع بن عمر قال سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث عن ابن عباس به كنت إسناده wannan sai malaman hadisi suke warwarewa matsalar yace qultu wa hada isnadun la yuhassanu mithluhu yace i eh, wannan isnadin inda shine aka ruwaito wannan hadisin ruwayar Abdullah dan Abbas din to irin wannan hadisin ba yadda za a yi irin wannan hadisin ya zama hasan bai zai taba yiwa ba jama'a na gaya muku da ilimi fa ba da ka ba da ilimi ba da ka ba wani zai iya zuwa ce hadisin hasan ne ka bi isnadin ka tarantu ta yaya zama hasan yace sam irin wannan ba zai zama hasan ba fa inna fihi thalathu ilal akwai illoli guda uku al'ula ta farko abu yusuf al-qadi na cikin hadisin wa huwa yaqub bin ibrahim abu yusuf al-qadi din in kun duba isnadin ku jala ya wani abu yusuf al-qadi sunansa yaqub bin ibrahim asalin sunansa yace to da'afa ibn al-mubarak wa ghayru abdullah ibn mubarak yace mutum ne da'ifi mai rauni wa wasafahu al-fallas bi annahu imam al ya ce wannan mutum mai yawan kuskure ne kaga illa dai ta tafi ko kaga an samu an wato an illata wani a ciki ko abu na biyu dafu bishr bin walid kindi a ciki akwai Bishir bin al-walid al-kindi fa innahu kana qad kharafa to wannan shi kan ai ya canja a rayuwar sama, irin mutanen nan da suka tsoho ma suka canza suka fara hada sama da ƙasa subhanallah kaji biyu abu na uku al-mukhalafatu fi sanadihi hadisin ma a cikin sanadin akwai muhalafa magana kharaja tabarani imam tabarani ya da shi wal hazimi da hazimi fil itibar an jama'atin qalu an nafi da suka ce daga nafi abi hurmus an ata an ibn abbas bihi ila an qala ahlu badr badala qatala uhud to a wata riwayar sai aka ce ahlu badar nan kuma aka ce qatala uhud wa haka da awradahu al-haysami haka imam al-haythami ya fito ya fitar da shi wa qala wa fihi nafi abu hurmus a cikin sa akwai nafi abu hurmus wannan nafi abu hurmus din da'ifun mutum ne mai rauni albani yace qul bal huwa da'ifun jiddan wannan ya ma sauƙaƙa masa hukunci wannan mutumin da'ifi ne ma jiddan iyaka in an ce da'ifi jiddan malam ko ruwa ka samai baya tashi kwanjan me dalili yace kazzaba ibn ma'in ibn ma'in da yazo kansa yace wannan mutum makareci ne eh yahya ibn ma'in wannan ku rike sunansa nafi'u abu hurmuz nafi'u ko za ka tarar da shi wata ranku ku ci karo a wani hadisi nafi'u abu hurmuz da'ifun jiddan ibn ma'in ma cewa ne wa gana abu hatim matruk abu hatim da ya zo kansa yana bayani akan hukuncin ce wannan ne wasalli bil matruki fardan tusibi rawin lahu muttahamun bil kadhibi haka suka ce in an ce matruk rawin da ana tuhumarsa da ƙarya jama'a wancan hadisin naku ba da aka ci hasan din shine ake masa raga-raga yanzu kun ji sana'atul hadisi ko ilimin hadisi aikin malaman hadisi qultu fa huwa afatul hadis albani yace to wannan shine ma illar hadisin to yaya za a yi wannan hadisin a ce wai wani ya ce hasan ne ta yaya kuma duk riwayar da aka samu da ifin jiddan to ba ta tashi ta zama hasan kuma duk hadisin da kaji ana cewa hasan ne to da asalinsa za'ifi ne aka hada shi aka hada shi aka hada shi sai ya tashi sai ya zama me sai ya zama hasan to ka'idar ta yadda hadisi ya zama hasani ya zama a cikinsa babu da ifin jiddan a wajen malamin musalahul hadisi idan dai a cikinsu akwai za'ifun jiddan to ba zai tashi ba to ba ma za'ifun ba wannan ma makareci ne a ciki kaga ka'idar hadisi in an samu makareci a ciki to ya zama mai maudu nan an ma sauka ka in an biye wannan hukuncin ma zai zama mai maudu ya salam yace wa huwa afatul hadis wa huwa allazi rawahu an ata kuma shi rawaito daga ata shi wannan mutumin وما وقع في الطريق الأول أنه وقع نافع بن عمر abin da ya zo a wata hanya cewa nafi ibn umar ne wa huwa siga amintacce ne wahamun to ku kula ba nafi ibn umar bane kuskure ne min ba'd ruwati daga wasu marwaita warraji wa annahu al wannan kindi din dai shine so ba wancan bane ba amintaccen Allah zai kana kharafa kama arafta wanda ya ainihin wato samu canjawa kamar yadda ka sani so shikenan labari ya kare hadisi ne ba zai tashi ba so magana kabar-bari ya halatta ai hudu ai biyar ai shida ai bakwai ai tara ko magana a rike hudu kadai babu in ma kun ji wani ya rike hudu kadai to ga abin da ya dogara kuma kun ji gudumomin da aka ta bugawa akan magana hudu kadai bai inganta ba abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.